Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkamu da warhaka barkamu da sake kasancewa a wannan sabon bidiyon wannan bidiyon zai muku bayani ne akan hanyoyi biyu da za ka iya amfani da su wajen wajen yin amfani da wannan application din mai suna Google Translation a ta hanya ta farko da za mu kai ga yau dan uwa kafin mu shiga ciki mu fara wannan aikin idan baka danna wani alamar subscribe ba ka taimaka ka danna wani alamar subscribe kai mana like a wannan bidiyon gaishe din su zuwa ga uwa saboda su amfana yau bari mu shiga kamar yanzu mu shiga cikin google chrome kamar haka yauwa kamar haka da muka shiga cikin google chrome sai mu zo mu danna mu taɓa wannan search box ɗin yau mu taɓa wannan search box ɗin da fara dai koyi abin da zaka fara sakawa shine google yau gashi nan kai tsaye ma nuna mana google translation google translate yauwa sai mu sai mu yi search kamar haka yau inda muka yi search kamar haka to yanzu da muke sakin kamar haka yana ya yi wani didactic language yau sai mu taɓa wannan didactic language ɗin yau ga shi nan yau ga shi nan duk ga yar gana wanda ba sai ka je ka yi downloading ɗinsa ba sannan za su yi wannan kai tsaye zai kai ka zuwa kai kamar yanzu in saka yauwa ga shi nan bai nuno mana ba no connecting ga yana abin da ya saka mana yau wannan shi ita ce hanya ta farko da za ka yi amfani da shi kamar haka yauwa sai kuma mu tafi zuwa hanya ta biyu yauwa hanya ta biyu da za ka iya amfani da wannan eh, wannan da wannan mahajin mai matakar amfani yauwa sai ku zo ka shiga play store yau mun shiga cikin play store kamar haka mun shiga cikin play store sai mu zo mu danna wannan wata wannan alamar ta search box na sai mu zo mu danna google translate google yawwa translate yawwa gashi nan yawwa sai mu sa can kamar haka yawwa yadda muka yi sacin gashi ne ya nuna mana gashi na yi wani da ke dai da na riga na yi downloading din wannan application din da ke dai gashi ni na riga na yi downloading din wannan application din ya buga application din nan google translate da ke dai na riga na yi downloading din wannan application din kaga yadda yake da amfani kaga an yi download din sa so biliyan daya gashi na yi biyu din sa mutum miliyan takwas ne yawwa wannan application din yana da matuƙar amfani don zai iya fasa maka yare kowane yare ne a duniya in dai har ana rubuta shi ko ana yi magana da shi to wannan yana cikin google duk waannan application ne wanda suke cikin performance ɗinsa ko kuma suke cikin wani abu nasa yauwa dan uwa wannan shine karshen bidiyon namu idan baka danna mana alamar subscribe ba ka danna mana alamar subscribe kai mana like a wannan bidiyon gode da kallon wannan bidiyon